kuke gani raba jama'a wanda yake eh, raba jama'a haram ne don eh? eh. A'a don mai nan bai muhammad yi yi ka tambaye shi. ta faɗi bai ta ke Ko in ne ka raba jama'a ba haram ba. Pembaca kan orang ini. So, apa pun doa tu ada men dalam kawan men ba ba kawan sebidang yang kawan sebidang apa sahaja sebidang apa sih? Jadi, mesti dah tahu. Waman nafi an yasjid ba'da salani fal yasjid mata ma dhakara wanda sama sai ya ya sallama bai abin nan ba bai yi ba ba an badiya ba da sarari badiya ta same shi bai yi ba kuma yammanta har ya tashi to in ko ya abin nan ko an dade in ya tuna sai shi wa in kara ko da abin ya yi tsawo in dai ba'adiyya ce ko da an kai wata guda ko an kai shekara guda kace wata rana na bar biya. to a nan ne ko ka ta karo ka yi sallah ba eh. sai ka bari sai ta gama sannan wa in qala bala ko da abu tsawo wa in qala qabla salami in kana wa in ba'uda in kada salata amma in ya zan ya ce mutum ya bari in ya ta sunna biyu to nan da nan da yace assalamu alaikum ya tuna sai mai ta bai kun gane ko wa in ba udarta da salata amma in har an dade to sallah ta bata sai ya tashi wato in ya zan kamniya ce ta sunna uku kun gane ko an ce ta bata gaba dai eh, illa an yakuna zalika min naqad shay'in kadin sai in abu rage abu mai sauki ka surati ma umul qur'an kamar sura amma wannan magana da yayi ka sura wannan ba mai sauki ba ne domin wanda ya bar sura ya bar ya bar ya bar sunna uku domin karatu sura sunna bayyana wa ko wa sunna sannan bayyana aiwa sunna wanda ya bar sura da farilla wannan ta da yi kabliya ba yayi ta ba in yamman ha abu ya yi tsofar da shi ta ba kun gane eh. ne in kabliya in kabliya ce ba ban da badiya sai dai abin da za a ce kamar yadda yana ambata nan in ya ban da fallar juma'a ne to sai ta koma masallacin juma'a ne kasance na ba da alƙila bayan duk da haka an ce ko ta da an ce ko wata guda yana yi wata wata guda ba alƙalin da yaro abin da ba wuta ba in ba ba sallama ma in ka ba alƙalla bai sannan ka ka aka sannan ba ka gane wajen ba da juma'a ne ba kwani يرجع إلى الجامع الذي صلى فيه الجمعة wato ake wa in qala zalika ma bayna tadakkuri fi wa da min salati walau ba'da sahari ko bayan wata ne shi kaw ibadiyya wala hukuma lin nisyan bal nikruhu at-tarku amdan ko da da gangan ya bar ba'diyya eh, in ya koma tunawa yayi li anna sujud al-ba'diyya tarjimun lish-shaytan ba'diyya qali tsayayi wato abinda amfanin ta sun mu hancin shaitan ne wanda ya so bata ma sallah wani asaba an yaske da inda udo saboda haka ya dace ko da wani hali mutum ya suna an bar ba'adiyya to ya yi wa amal qabliyu amma ita qabliya fa innahu jadirun li naqas salati an yi shi don don tsore sallah wanda sunna kasa falida talaba eh, ruku'uhu fi don haka an kaso ayi cikin cikin sallah aw aqibaha hama alqurbi ko ko bayan ta nan da nan وظاهر كلامه في المدونة أنه يأتي به ولو كان في وقت نهي إن متون أنا به قبلية وزيه كودا لوقت اللي أنك هنا صلى وتكمر باين لأسا وهو كذلك في القبلية هكذا نقى قبلية أما بند قوادية لأنه من جملة الصلاة domin shi qabliya yana cikin sallar sunni wa tabi'un laha kuma mai bi ne gare shi wa kadhal ba'dihi in kana in kana muta'alliqan bi salatin mawludati haka nan ba'diyya wadda mutum ya bari ga farilla wato zai yi wa amma lau ta zakara hu min salatin gairi mabrula da ya tana cikin wata sallah da ba farilla ba shi lokacin na ga lokacin da an hana fa inna hu asiruhu li na nafila sai shi jinkirta sai lokacin da nafila ta halatta wa zahiru ala annahu in tarattaba min salatil jum'a la yarju ila jami kuma abin da ya bayyana idan ya ban wannan qabliya ko ba'diya ta sami mutum ga sallar juma'a ba zai koma ba ba zai koma ilil da zuwa ga masallaci ba wal mazhab wala ma qalahu tadani amma abinda abba saba maliki kamar yadda wani malami da yake ce mata dali yace lidalil muhammala al mawsuha nisbatan ila tadala sunan gari ne muhallatin bil magharibi arjudu ila jami'i mutum sai ya koma masallaci sai ya koma masallacin juma'a wa zahirul mukhtasar ikhtisasu rujuu ila al jami'i Ah, wanda muhtasar ya nuna kenan komawa zuwa ga masallaci bil qabliya saboda qabliya dun al ba'di amma ga ba'diya ba sai ya koma ba wa huwa al mu'tamad in ba'diya ta sami mutum ko da ta jumu'a ce to sai ya ta inda yake amma sai ya koma masallaci ba ta wannan ya nuna kenan bai nisa ba ko ta koma da ko wa inna ma kana zahil annahu qala jani fil jumu'ati wato in ya bar qabliya ke sai cikin masallaci sai su yake kawani da su gudun qabli kun ga kun gane ko wannan ya nuna kenan in qabliya ce wanda ke bata sallah to bai yi nisa da masallacin mu domin an yi nisa da masallacin sallah ta baci ثم اعلم ان السجود القبلي لا بد ان يفعل في الجامع في لسنا اي مسلات الجمعه الذي اديت فيه الجمعه وان ديك ان جمعه ciki. kama law fatat kun rak'atu ula kama ya zaraka raka'a ta farko ta kuce masa ta jumu'a wa qama li qada'i ya tashi da wala mata fa na fiye sura ta yamman ta sura wa kharaja min masjid bayan kanan sai bayan ya zo daga masallaci sai ya tuna to sai ya koma cikin masallaci kama lau takallama sahin kama inda ya mantuwa da yi magana da mantuwa au ba da raka'a ko an raka'a sawan da mantuwa wannan sai sujuda hatta hadda da masjid har sai da ya ga masallaci wa innahu yazdu fi ayyi jami'in kana wato in ya zan abin nan ba diya ce yana iya yi cikin kowane masallaci na amma na juma'a tanbihun falkarwa zahirar matani sawa'un zakarahu fi salatin amla ya tana cikin sallah ko ba cikin sallah ba wala ya salu ala albasa awu juna. wa hanya hudu ciki yana wa ima anya kuna min farle kuyabkuru fi farle. ya manta ya manta kabali ya cikin farin sai dai kama ta farin ya tuna. awa min farle kuyabkuru fi na bile koya ba cikin farin ya tuna cikin wata na fi min na bile kuyabkuru fi na bile koya ba shi na bi la wata na ya tuna. awa min na bile kuyabkuru fi farle koya ba shi kabali cikin na ya tuna cikin wata farin wani hukumi hidala kullum al-mutimmu ma huwa fi abinda a hukunci ga wannan ya cika abin da yake ciki wa yadil ba da faraji sannan shi shi su duba bayan karewa shi ma huwa fi amma wannan yana magana ga ba'diyya amma qabliya wanda yake sallah na bati saboda barinta in ya bar abin nan in farilla farilla ce ya bar qabliya ta sunna uku da suna ba sai ya shiga cikin wata sallah nan da farilla ko sunna in har ya yi dogon karatu ko har ya wanda bai karatu ya duka ta farko ta ɓaci wannan mata ne kun gane sai dai ɓatin farilla bai ɓata nafila sai suka nafila abin da ya sa farilla ta ɓaci domin jerantawa tsakanin su wajibi kana ka yi sallah azhar ka ban kalliya ta sunna uku baka tuna ba sai ka kabbarta la'asar in karatu ya yi tsawo ko wani wanda ba shi karatu ya duka to in azhar ta baci saboda haka al'asar ita ma ta baci domin jerin ta tsakanin su wajibi in bai duka ba ran ba sallama zai sai ya zauna yi kabli ya yi sallah kawai ba sai ya ce assalamu alaikum ba ko kuma cikin waccan kawai shi ke nan sai ka zauna kai abin nan kai ba ka kafo batun wancan eh ya ke magana ta koma sai ya zama an gama karatun fatiha ba gama karatun fatiha ba yana iya gyara ba ga wanda ya yi su gaba ɗaya wanda in ya san tsakanin azhar da al'asar an dade har ya hita masallaci ya nisa wannan sai ya sake malam wannan sai in ba liman bane shi masallaci da in liman ne da shi da waɗanda ba su yi ba duk eh, in liman ya bar qabliya in kai ka sani kai za ka yi in ba ka yi ba har abu ya dade in qabliya ta suna uku ce sallah ta bace za ku faɗa masa yana yi wa ya tsaurin kai ko hmm. ko ba haka ba domin liman na da iko kwarai yana yi wa duk taron masallaci su taru su akan akan sai ya ci sai a bi shi ko tilas ya ki gyara mutum ya shi ne eh, gyara kai kana gyara eh. ya ki samu umman kuma zan ce mun yi wannan kana can kana bacci ce ba a iya barin tahiya na ƙarshe a yi kabliya sai dai a yi ba'adiyya don matuƙar mutum bai sallama ba yana iya yi wanda ya rubuta takarda ya je ya kamata mu yi tunani ah, ko mutum shekara jarabawa wanda ya yi fasin karsa ya bata fasin kuma kun ga an huta da cewa an huta shi da harfan da an saukar da shi da lugar larabci an rubuta shi da harufan larabci taurat da injiyar duk magana Allah ce an saukar da ita an saukar da su da harufan ajamanci kuma da harufan da ajamanci taura da ibrananci sannan injil da suryananci zabur da abin nan wa unzila taurata bil ibrani wa unzila zabur bil wa unzila zabur bil suryani wa unzila al injil bil ajami da lugar rumawa to kan injil <laughs> sannan wa'azin alƙur'ani bil arabi to wannan ba ya halatta ga kowane mutum musulmi ya ce ba magana Allah ba Allahu akbar ka ka gane a kun ka tambaye ya ya sai in tambaye ka ya shi za ka sai ka balle in ba ka ka gane to kun tsawa ga wannan shi ya halakar da mutane da yawa larabci ban sani ba amma dai haka na tsaya nan yadda na ce sun wani ka gane amma da ba ta da kallon eh. na gode kan shirin shirin da na ji ɗalukani eh, game da cewa zuwa ƙarshen shekarar nan a yi kokari a yi wannan shiri to wannan shiri ka yi tuwa kamar mata rana ba kamar yaya a mutane da yawa ko zan ce malamai da yawa da irin mun sha ka maka shawarar cewa idan nan muka shirya abubuwa kuma ko kai ka shirya ko malamin mu suka shirya to inda har an kun har abu da jama'a ne to wannan abu ba zai fi ko ina saboda haka wani shiri za ka yi don wannan magana da ka faɗa mutane na wani su yi musu kyau su da daɗi amma kuma bayan ka riga bayan ka riga ka ƙare wannan wannan saƙa in ka kula in bayan ka kammala komai da komai da inda za a ji a warware lokaci guda a'a na Allah ya so hadda yan ani ba wani wani Allah kuma ka ce Allah ai mun eh, na Allah ya so wani wani wato abubuwa yadda suke ko ni kace za ka yi in baka ji na kokarin hana shi ba to kai ma bari bai da to amma in ya hana ya hana ka da alamun da kai a a ai ya ba abu na addini ne ko na mutu wanda zai ci gaba da zai sawu nan da ya kara farilla ce kama fatiha fa innahu yasjudu sawi nan zai ba biya don ya yi kari babba kama lau karar fatar kamar ya karara ya fatiha sawan da mantuwa walau fi raka'atin ko da cikin raka'a guda ne yayi karatun Fatiha sau biyu to zai yi abin nan wadda ran salafi butlan salati bi ta'ammud takrariya wanda ya karanta Fatiha sau biyu da gangan sallar shi ta yi kyawu ko ba ta yi kyawu ba wani ya ce ta baci kun gane ko wal muta'ammidu wal mutamadu adamul butlani amma abinda an mai karfi sallah ba ta baci hau kana min gairi jinsi af'alu salati haka nan in ya zan yayi ƙari ƙarin nan ba cikin nau'in sallah ba mutum an sa'ar an fi salati kawai mutum ya manta cewa yana cikin sallah ba ya kula ya shirin sai ya dogo wani abu ya sha ko ya dogo wani abu ya ci sannan ya tuno sallah yake yi to sai shi ba diya eh, eh sai shi ba diya ga wani kawai ta ɓaci wa tulha fi dalika an yi saɓani ga wannan faƙila in jama'a kuma inna jama'a kuma mutala in ya sha duk gaba ɗai to ya ɓata sallah kasura amla yi yawa ko bai yawa ba waƙila in kasura batsala in yi wani ya ce in yi ya ci da yawa ko ya sha da yawa ya bata sallah wa illa in bai yawa ba fala bai bata sallah ba wani zubar da wannan ƙari da ya sai a ɗore shi da sujuda badiya au kana min jinsi abu ali salatu haka nan in yayi ƙari ƙarin nan daga nau'in aikin sallah in yayi yawa wal kathiru minhum fi rubaiya mithlaha arba'a rak'atin abinda an ƙari mai yawa kaman ta wato abin nan sallah ruba'iya kaman azhar da la'asar da isha'i kai ta ƙari har su kai takwas ci abin nan eh, in ka ci da yawa ka yi loma uku misali ya eh, sai ba diya eh. in tuwon ne yana ko abin nan wanda ya tsaye cikin baki kana daukewa kana haɗewa مثل أربع ركعات محققة وتمثل يأي ركعة أخرى وقال ركعة أخرى تكي تقص على المش... على ما شهره ابن الحاجب كما يدعي ابن الحاجب يكي بين المشهور ومن تبعه دوان ابن الحاجب وتعتبر الركعة بردء الرأس من الركوع من قال ركعة بيد ما قال ركعة سيئة فوق الركوع فإذا رفع رأسه من ثانية في رباعية إن يتوقع ركعة أبنا كان صدق ركعة تبيغ أبنا رباعية أو سابقة أو سابقة في ثلاثية فوقما سابقة samanin samaniya samaniya fi ruba'iyya wato da ta takwas min samina ne samina fi ruba'iyya aw sabi'a fi sulasiyya aw rabi'a fi fi suna'iyya fa qarbat ala salatu fa qarbat ala salatu sallata ba ce kun gane wato a sallah wadda a hudu yayi ta yi haka ta kai takwas kuma akwai mutane masu ta tsari abin nan to da ya tashi ya ce sami Allahu liman hamidahu ga raka'a ta ta hudu ta tsari to ba ta gyaruwa sallah ta baci ko kuma abin nan bakwai amma abin da an gari ba wadda uku karin bakwai ɗaya bai karin eh, uku ɗaya bai kara sai bai bai bata sai ta hudu eh. ya yi makaruhi to ya yi aiki da yawa a taurara eh dai abin nan ba ya dai zai eh, wato sai ta kai bakwai kenan butlani ha bi idan mutum ya ƙara rabin sallah sallah na ɓaci ko ba ta ɓaci kaulani ta mutu ta wasu ce tana ɓaci wasu ɓaci wa ba ta ɓaci wa yanzu da sahawi wata mutum na yin sujuda saboda rafkanuwa wadda ga bibin nan biyu wal kasiru fi sunaiya ta ne amma abinda a kari mai yawa ga raka wadda sallah wadda araka biyu wace araka biyu sallah asuba da sallar jumu'a ga wanda yake sallar yinin take amma an ce azhar ke aka mayar haka nan to sai mutum ya ƙara ku ita kai shidda kun gane wala da bi ziyati raka'atin ala alal mashhur amma dan ya ƙara raka'a guda bata baci ba bisa ga mashhuri misali sunaiya su buhu wal jumu'a abinda awwal a addu ba ta sallar asuba da jumu'a bina'an ala annaha fardu yawm bisa ga cewa ita jumu'a ita ce farin yinin ta wa ala muqabili wanda yake a a azhar ce an kama yar fala ha illa ziyatu arba'i raka'atin wa kenan sai an ƙara ta kai kin da ke baci sun gane wa iya a asafariya amma wata mai kasaru ta sallah wurin tafiya shi wannan dan ya ƙara biyu bai bata masa sallah sai ya ƙara kuɗi sun kai takwas sun kai shida domin um, waccan sallah ce aka rage wala ha illa da yatu arba'i ake ba ba a a abinan muna magana karin ƙarin da ba a iya gyarawa amma ƙarin da ake wa ba a biya ko raka guda ko sujuda guda ya ba zai yi ba wal kafir fil magharibi arba'u raka'atin abinda an yawa ga magariba raka'a hudu al mutamadi anna sulaiya kar rubaiya wato sulaiya ba abin da ke ba ta sai ƙarin hudu la tadul illa bi ziyati arba'i raka'atin muhaqqaq wannan an ka tabbata to sannan yace ya tashahhadu lahum zai tahiya saboda su abin nan ai sai da sai sahawi al-ba'di annahu la yuhrimu lisujud al-ba'di abinda an fahimta ba zai harama bai ce Allahu akbar sannan ya tafi wal mashhur ibtiqaruhu ila al-ihram amma abinda an mashhur yana bukata ga harama wa yaka tafi bi takrim al-ihram an takbirat al-hawi amma idan mutum ya taho yana kabbara harama wato ba wai sai ya ce Allahu akbar sannan ya koma ce Allahu akbar ba wannan ce Allahu akbar din nan ita ce har ma kuma ta ishe shi dukawa kun gane eh da da ya wada wajen abin nan a ko kalli wasu suna ta ana ta muna zuwa gare shi wa huwa ala al-qawli وهو على القول بافتقاره الى الارادي فهل يرون من قيام an ce to shi ma ba'diyya yana bukatar yana bukatar harama to tilas ne in ya tashi tsaye sai ya yi harama Allahu akbar da tsaye sannan ya zauna wa huwa li ba'al mutaqaddimin wasu daga cikin malamai na farko sun ke haka nan qawlin julusin ko da zaune wa huwa qawlin ibn shalm an shamlu naqalahu fil jawahir intaha

in ya wa kasar hamsadan ya wani shekar um, hudu uku ko hudu sai shi ba biya na tsaye eh, sai shi ba biya amma in ya kai yi hata kai shidda to ba biya ba sai ta ta ce Tana da hmm. a

to ai abin ya ya yi nuni kana cikin sallah ka ɗauko goro ka ce a jahilai ba su ɗauke ka in eh to abin da mutunci ba kana tsammani in mutuncin ka ya zube kamin ka gina shi eh, ya tabbata cikin mutanen ka saurari abinka eh, ni an lokacin da zai ɗauka ba ba wa'azin mutum ake saurare ba gaskiya ce ake saurare ba tun farko eh, shi ake fara dubi sai ka daɗe kana yin wa'azi kamin a ɗora ka gane ibda bin suka fana ha an gayyaha fa idan ta ha an hufa alfini da kufur da wa alziska ƙa'i wa zilanan kai ma ya ku bihi wa an ta shaƙi mu hauda binar suka kamar likita ya bai da lafiya yana ciwon ido sunan yi ma maganin ido ido eh? za ka yarda yi ma maganin ido shi ma yana ciwon ido za ka wa shi malaman da ke abi abin da abi abin da yake ne wannan ba daidai ne karatun shaidan ne ko ba wa sau abin nan malamai na farko in an ga malami ya yi laifi karatun sa duk ya zube duk karatun sa ya zube wannan ya nuna kenan bai ɗauki karatun da muhimmanci ba da addini wata girmamawa ake so ciki girmamawa ita ce ake so cikin addini idan mutum ya rena to ah, abin nan manna to to kai mai karantar da wani a ka abin ya fi tsanani gare ka ka ce sha magani amma kai ba ka sha <laughs> eh? don haka wato idan malami wata lura ta same kamar da sallah bai yin alwala to ba ya halatta gare shi sai ya ce ya jama'a abin da ya sami ke yi ga dalili kun gane eh, duk abin da ya sami malami wanda ke yamma wani to ba ya halatta gare shi yi ta yi domin sai a yi sai ya faɗa mutane ya ce ga fa dalilin da nake sami ke yin wannan don ba haka nan ba wato ya halatta mutane ko kuma ya ce mutu barka ba ilimin da aka yi eh. eh. ah, wato idan mutum ya haka sai ya yi sai ya sai ya mace ta hudu sai ya yi ruku'i ya ce in ya yi ruku'i ya ce sami Allahu liman hamida wuce ke ne cika a kawo sabbi kuma sanin ya yi abin amma wanda ya tashi ga tabbiyar ko ga nafila ne to ba zai cika shidda ba يزنينا في كراتي سورة سيدونا سيدونا ودا يا كي بركيب جي كيف الله من هم ده با سيدونا ذكر مثلا كما تا كراتو يزوكن sai ke kai hankali gobe suna zuwa kawo salati ga annabi ya ci zo na zo na ما يؤمنون هذه الكتب الا هو الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننسى فحق على كل مسلم لا وجد قوة المسلمين أن يبدأ بنفسه وفعل بكان فقط وجعل كان فقط جار وليتمها بالموافقة على الفرائض وترك المحرمات ثم يقرر رمسا ya bai tsawon ran sa wato kuma zai ka bai yin farillai abin da aka ce farilla ne mutum da yi gargadan iyawarsa da tarkin maharamatu wanda a abubuwan da aka haramta kuma ne sauke inda ya alimu zalika a bayan kadan ya karantar da wannan da matansa da iyalinsa matansa da 'ya'yansa ya karantar da su abin da an wajibi don su tsare kuma ya karantar da su abin da haram don su nisanta wa tsari da sauran danyen ta duka domin a za ta fara wa fara da duka ta ko ta wa'an zura asira ta fara fara tun mai ta ta da fara da musamman bayan karan mutum ya ne bayan ya tsare da dangin sata ta ila jira ni da makwabtansa ya ta da makwabtansa farillai da abin nan da an gan da haram don su ثم إلى أهل مؤلفه ثم بعث لهم كيف مثال قوم فتكا ومن يقول قوم فرم ثم إلى أهل بلد ثم كان مثال قوم فتكا وقال كما ذكرت ثم بعث لهم مثال قوم فتكا ilimi na wasuwa ya kasar addini na sauki ilimi na matsarwa ta addini na ruwa ko ta sai na waɗanda aka rubuta waɗanda za a da aka tafi wato ta ce da wani an yi wata hadisi kaza amma kuma yana yi wannan na sallah wannan na azumi wannan na zakka wannan na na ana aure wannan na gargado ta rubuta abu yana ba shi ya fara tsamo waɗannan hadisai na alwala ta fi da alwala na sallah ta fi da sallah wanda kuwa da yau da bidi'a. Kwanu a gane duk sun gane ko daga nan maliki bayan ya kama da sauran malamai akwai malamai da yawa masu yake hadu waɗanda sun ko waɗanda suka amma waɗanda su suka su suka fi sahara domin kai mutum ya ban malami ya amfani mutane da ilimi inda ya samu suka kima ta taimake su ba har an amfani da ilimi ta hanyar a da ke an sanya su da nafsu văn hóa hay ra trong một ba ko da haka ba kun ga ko kenan a tabbatai